كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قاسة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أدب في قلوبنا رجاءك وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم ما دعف عنه قوتنا وقصر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا ولن تبلغه مسألتنا مما عديت أهدا من الأولين والآخرين من الأكين فخصنا به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من هكب يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا الدنيا وأخرى وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم muna nan suratul ahzabi ta aya ta tara kenan ya ayyuhal ladina amanu quru ni'matallahi ta ta bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن ولد منكم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله سنا ذلك مثل المؤمنين وتلكم جدالا شديدا وليقول المنافقون والذين ta bismillahir rahmanir rahim walamma bayyana ta'ala lokacin da madaukin sarki Allah ya bayyana anna wada al-ahkami inna ma huwa bi dama azahu sanya hukunce hukunce ga hannu ne yake bai bar shi ga hannun kowa ba hasta almu'minina ala tibaiha saboda haka ya kwadaitar da mu'minai su bi dokokin nan da shi ka tsara su ba wani ba wada ali rasuli kuma su yi da ga manzo ne kirihim wato ya yi musu wannan kirihim tare da tunatar da su da ma anama bihi alaihim da abin da ya ni'ima da shi gare su min alhibzi na kare su da ya yi lamma arada alkufaru istisalahum lokacin da kayare suka so su tumbuke su gaba ɗaya min fil madina domin kayare sun yi shiri suka taso daga a makka da ƙungiyoyi daban-daban shi yasa aka ce mai gazotul ahzab saboda ahzabu ne daban-daban suka hadu don su zo madina su tumbuke musulmi gaba da Allah ya tunatar da mu'minai fa sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna da ni'imar da Allah ya gare ku domin kullum mutum in yana tunawa da baya to zai yi godiya amma in dai mutum na mancewa da inda an ka hito gaba ɗaya ya kadibi to ba bar da za a samu ya gode wa abin da yake ciki ne amma muddin kana tuna baya ka tuna da inda an ka hito wahalar da an ka shawo an ka samu kai a halin yanzu to za ka yi godiya to saboda haka ya ce ku tuna da uzkuru na amatallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah da ya gare ku bil himzi ya kare ku inda a afi ku lokacin da kuke da rauni wa qillatukum kuma kuna da karanci ma kasarati ma kowace kufa duk da karhin kahire wa kasaratihin da yawan amma ku ba ku da ƙari, ba ku da yawa kuma Allah ya kare ku daga sharru daga sharrorinsu irja akun lokacin da rundunoni suka zo muku na kahirai daban-daban mina kufari mutahaddibuna sun yi kungiyoyi daban-daban wa kanu isna ashara alfa min quraishin quraishawa wato sun kai dubu goma sha biyu min quraishin cikin quraishawa wa min gadafan daga cikin gadafan wa min yahudu quraiza daga cikin yahudawan bani quraiza wan nadir da yahudawan bani nadir kusan su bani quraiza da bani nadir wato kusa madina suke ma dai za a ci kun ga na waje ba su iya kawo hari cikin gari sai sun haɗu da 'yan gari yan an haɗu da 'yan gari nan na za a iya cin mutuncin ku domin akwai waɗanda suka san sirrin ku to duka Allah ya ba ku kariya da gare su wa kana na biha bil waqi'a musulmi cikin wannan eh, abin nan yaƙi talafatu alafi wato su dubu uku suke kahire kuma dubu goma sha biyu ayya mahabrar handaki yau kwanukan da aka gina ranar gazuwatar handak fa sannan alaihim riha sai muka aika musu iska wa hiya saba wani iska mai tsanani wanda aka ce ma rihu asaba to da wannan iska muka tura iskan ya fara ya fara ije musu abin nan hemominsu bayan ya ɗebe hemominsu sai ya ije tukaninsu ya kashe wutarsu takwas bayan ya kashe wuta sai ya birkici tukane tukun ya kowa an ka jicce ta da abin da a cikinta suna kokari su ga wanda za su yi sai ya kwasu a kashi iskan kuma ya watsa musu ga ido daɗa ba su ko gani kun ga yadda Allah ya taimaki musulmi fi abin da fi ayyamin habrul handaki فارسلنا عليها ريحا Allah ريح ta التي min من wadda ka كبغوا daga wajen gabas wa kana barida ta zan iska ce mai sanyi da tun jidda tana da tsananin iska sanyi kwarai sanyin nata na da kari hatta kala akiyama hatta tsitse hemomin su wa ramatun bil hijara ta jehe su da duwatsu wal hasa da kuma tsakkuwa wa hasatura wa hasati turaba kuma ta watsa turda fi ga huskokin su wato cikin idon wa ma hada lam tatajawuz wa duk da haka da baiwa Allah iskar nan ba ta wuce wajen kahiran nan ba ba ta shigo madina ba ita wannan iskar mai tsanani wa junudan lam tarawa ko muka aiko da wasu rundunoni waɗanda ba ku gani maɗufan ala wato ga iska kuma ga rundunoni wal junudu mina mala'ika wayannan rundunoni na mala'iku na wa kanu alfa mala'ika dubu aka turo su mala'ikun wa lam yuqatilu ba sai yaki ba wa inna ma alqawr ru'ba dama sun kada tsoro na fi kulubil ahzabi cikin zukatan kahirai kungiyoyin kahirai amma ba yaki su mala'ikun suka yi ba don mala'ika guda duka duniya ba ta ƙasa ta yaƙi duk yana wace ta to ga san haiko guda dubu gaba ɗai to su ba yaƙi sun kai ba tsoro dai sun ka tawa a haɗa a ba kahire tsoro domin kahiri sai tsoro in ba tsoro aka ba shi ba taurin ran kahiri ya yi yawa saboda haka aka hirgita su wa kana Allah bi ma ta'maluna Allah ya kasance game da abin da kuke aikatawa bitta'i min habarin handaki abinda kuke aikata ku musulmi na gina wannan rami din kuma wa bil ya'i ga wata kira'a wa kana Allahu bima ya'maluna Allah ya kasance da abinda suka aikatawa min takazib da mushrikin na kan mushrikai suka yi kungiyoyi Allah ya ce duk Allah ya kasance basiran mai gani kuma masani da abinda suke yi irja'ukum lokacin da suka zo muku min fawqikum ta saman ku wa min asfala minkum da kuma kasan ku min a'la alwadi saman rahin wa asfali da kasan rahin min al-mashriqi wal ta gabar da yamma ko ina sun bullo an kewaye madina sosai suna tunanin cewa ba za su bar wani mutum guda wanda an musulmi madina ba abinda a tunanin su kenan ba su san musulmi mutanen Allah ba ne Ta yi ga shi da Allah ya aiko masu iska ya halaka su wai zagatil absaru ka ambata lokacin da ido ta karkato wato ta tabbito daga cikin eh, kwaye ijiyarta ai mala an kulle shehin ta karkata ga kallon komi ila ha zuwa ga kallon makiyanta min kulle janibin ta kowane gini kowane musulmi abin da ya kadibi yawan makiyan ga yau kan ai an gama da mu yau kan ai akwai magana wa balagatil qulubul hanajira zukata ta kawo ga makogaro jama'a wa hanjarati wa hiya muntahal hulqum wato iyaka makoshi can ga makogaro zukata ta kawo nan min ta kauzu saboda tsananin tsoro wa tazunnuna billahi dhununa kuna zato daban-daban ga Allah kuna yi ma Allah zace zace daban-daban zununa bi isbati alifin abin alifin wa kafan la wasalat wato kenan idan za a tsayawa sai a ce zununa banda in za a wucewa da kira'a wa bi qira'atin bi isbatiha wa salam wa waqafa amma ga wata kira'a idan za a tsaya kuma in za a yi wasalu duka dai akwai wannan alifun wa bi ukhra bi khasiha fihi ga wata kira'a kuma babu alifu din wa kafan wa wasalan duk babu alifu din wa kazalika haka nan fi qawlihi hakanan kuma wannan alifin matsayi ne guda fi kauli a cikin magana Allah subhanahu wata'ala wa anar rasula mun yi da'a ga manzo wa qawlu da fa'adallu sabila duka wannan alifin hukuncin sa ɗaya ne ai ta zunnuna billahi zununa kuna yin zace zace ga Allah wato kuna zace zace daban-daban <clears throat> zununan zace zace daban-daban ga Allah al-muqtalifa wadda ta sassaba bin nasari wasu na zaton Allah ya ba da nasara ya ake wasu kuma na ya tsammanin samun nasara wasu inda duk matsala ta taso kowa da irin zato ne cikin zuciya ta fana li kaftuliyar mominu na nan wurin fa aka jarabe mominai wa kutabiru an jarraba su liya ta bayyana al don mai yi na Allah ya bayyana min gairihi daga wanda ka yi ba dan Allah ba mutane daban-daban suke duk da sahabbai na aka tara amma kun san akwai munafukai akwai munafukai cikin su saboda haka kun ga abin na na wannan jarrabawa za ta hidda wa'anda an na kware ta hidda wa'anda ba na kware ba wannan rikici na aka yi na addini kuma na siyasa shi da ma rikicin siyasa inda duk ya taso wato abin da aka ni da rikicin siyasa na shugabanci inda duk ya taso in akwai manahiki yanzu ana gane shi domin ya ga wurin da zai shanya gari na yanzu ya ga rana ta to yanzu yana ɗauko gari na ya watsa ko ina to nan wurin fa aka jaraba muminai wa zulzulu aka girgiza su hurriku aka girgiza su zilzalar shadidan girgizawa mai tsanani min shiddatar fazari saboda tsananin tsoro wato muminai sun ji tsoro kwarai da gaske to nan munafukai da sai sun ka bayyana walamma ishtadda khawfu lokacin da tsoro yayi tsanani kamar yazal munafiquna ila halihim sai munafiqai sun rabu zuwa ga halin su sai sun ka koma gehe suna wadin mu ko can ba tare muke ba mu can ba tare muke ba kun ga saboda suna gani a ƴan uwansu nasara za su shi yasa suka koma gehe Allah ya ce subhanahu wata'ala qala ta'ala wa zkur ka ambata idh yaqulu al-munafiquna lokacin da munafiqai ka cewa na fi qulubihim maradun da wa'anda akwai rashin lahiya cikin zukatansu wato raunin imani da abu ya da raunin aqida suna cewa to kai a ku musulmi kun ce Allah zai ba mu nasara akan kahirai to ina nasara take ga mu abin nan don an kai kamar da muka karanta da ku cikin nurulaki na ɗayansu su in yana jin kashi baya iya hita ya ce wajen gari ya yi saboda duk kahirai sun kewaye shi na munafukai suka ce kun ce Allah zai taimake mu to ina taimakon yake ga ɗayan ku in yana jin kashi ya ketarewa a ranar da ya tace shi yo kashi ina taimakon yake ma adana Allah wa rasuluhu Allah da manzo ne ba su yi mana alƙawarin komi da nasari cewa za su taimake mu ba illa gurura sai ƙarya kawai ba dila ai do alƙawarin da Allah ya yi ƙarya ne duk alƙawarin da manzo Allah ya ƙarya ne babu gaskiya a ciki kun ga yanzu sun ga wurin da za su bayyana ra'ayinsu shi yasa suka hito suna faɗin Allah yi musu manzan Allah karyaye musu gurura ne kawai ruwa ana roitowa annan ma'otaban wani da ake ce ma'otabu ibn fashirin kala sai ya hito gashi musulmi na fa amma ranar ya ga wurin shanya gari ne sai ya ce ya idina muhammadun da fata ya farisa war roma wato muhammadu ya nemi na alkawari wai za mu ci ƙasa farisa za mu ci ƙasar roma wa ahaduna la ya kado an yi tabarraza ɗayan mu bai da ikon ya te ya ketare wurin cin ya yo kashi abin na farakan wa kawafan don tsoro ma hara illa wa adubulu da wannan alkawari na Muhammadu ba yi bane face alkawari ne na rude wato na ƙarya ba ta ce alkawari kun ga gashi ana gani ne kusa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ran da ya samu dama kun ji kalmar da ya faɗa to su munafikai kullun in rikicin siyasa ya taso ana gane su dan sannan za su yi to sau da duk abin da suka son su wani ko yanzu kuna gani inda domin matsala irin wannan ta taso ta siyasa za ku ga wanda ba ka zato in ka je wata kalma da ya ɓaro sai ka ga ko fir'auna ya faɗe ta iyaka ta kenan saboda ya ga dama ta ya samu in ba iri yanzu bai iya samun damar da zai faɗi irin waɗannan abubuwa to ana gane a abin nan munafukai lokacin da do siyasa ta yi tsanani Allah ka taimake mu ka yi mana kyakkyawan ƙarshe ka tabbatar da mu ga abin da kaka so kana kuma yarda da shi Allah ya ce wa iz qalat da'ifatun minhum wa iz qalat da'ifatun minhum ya ahla yasbala qala lakum farji'u wa yasta'jilu fariqun minhum alladhina yaquluna inna qulubana awratun wa qadiyati awratun

wa ta ifatun minhum ka ambata sadda wasu jama'a cikin munafukai suka dora cewa ya ahala ya sariba ya mutanen ya sariba kun san da annabi ya zo madina sai ya kashe sunan da aka yi mata na jahiliya ya sariba don ya sariba suna ne na zargi asarbu wato zargi to da annabi ya zo sai ya ce ya kashe wannan sunan ya sanya mata ba to ana nan haka nan torar da alamari ya yi tsanani sai munafukai sun kai to ga ili suna walwale abin da annabi ya faɗa wa idh qala da'ifatu minhum ka amma ta da wasu jama'a cikin munafukai suka ce ya ahla ya sariba ya ko mutanen ya ce sariba min ardil madina cikin ƙasar madina wannan ya sariba walan walam tusarraf wato la ta tasarrafu lil alamiyya wa wazan fili, kuma la tasarrafu saboda wazanin fi'il sun ya bai isma rajulin mina amalika wannan yasriba suna ne sunan wani mutum cikin amalikawa kana nazala hafi kadimin zamani shi wannan ba a malike wato ya taba zama madina shekaru masu tsawo wato zamani da ya daɗe da wucewa wakila kuma an ce ya firiba isimin da nafsul madina an ce ya sariba suna ne ita ta madina ita adda suna ya sariba wa kanana annabi sallallahu alaihi wasallam an tusamma da hadal ism annabi ya hana a ta da wannan suna annabi ya kashe wanga suna ya sariba ya kashe shi lima fihi min at karbi saboda abinda a ciki na abinda a ciki ne na zargi saboda haka annabi ya kashe wannan sunan da ya zo madina wa huwa at-taqri'u wato wa kai asalin a ba wato a takari'u abinda na ba da tsoro wata biya ko zargi fa ha bi hadal ismran nan dan su nuna ma annabi ba su tare da shi sun ga awar gamawa da ayi da shiran nan sai sun kaito suna walo da sunan da yasa suna komawa ga sunansu na jahiliya fa ha bi hadal ism sun ka ambace ta da wannan sunan da ya kashe wato ya ba makalafatan lin nabi dan su nuna sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa adalu anhu sun karkata yanzu sun bar shi sun bar sunan da yasa illa da ismin ladhi kana tud'a bihi zuwa ga sunan da ta zama ana kiranta da shi kadima da dadewa ma'ana hayya an hudu da kuma annabi ya yi hani ga wannan sunan wa timalu kuma sunan ya kunshi muni bishiqaqi min at karbi saboda an tsago shi daga zargi allazi huwa lawmu lawm shine al mazargi zargi wata anifu da kuma kyama sai suka ce to sun mai sheta da abin nan da wannan suna wa bil hadisi sahihi cikin hadisi sahihi allazi akhrajahu al-baihaqi Wannan baihaqi ya hiso a fi sunanihi an zaid bin thabit radiyallahu anhu lamma kharaja rasulullah lokacin da manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam ila Uhud zuwa wajen yakin Uhud kusan da kahire suka zo kamar da muka karanta da su cikin nuru ya yi magana da jama'a ta yi yakkiri yara ya yi shawara da su yakkiri manya ya yi shawara da su da manya ya fara shawara sai dan ubayi ya ba da shawara cewa ba mu hita mu tarbe su mu bari su shigo madina in son ka shigo madina to maza mu da matan mu kowa ya ido ya ce ita a shawara ku suka ce eh ya ce to ku rika yara su shigo yara sun ka shigo ya tambaye su me a shawara suka ce shawaran mu ka ita mu bi ka mu tai can mu tarbe su duk abin da ka faruwa ya faru wajen garin mu in ya faru cikin garin mu cutar da mu zai sai annabi ya ya ce to bayan su matsalin nan da tijawa suna ganin a waya an ci su to daga ƙarshe sai yaran suka kai ma annabi ko ina sai ya hito A bayan ya hito su dan obayi sun ga babu makawa da dan hita su ma sai sun ka hito to ana tahiya ila uhudin raja a kawamin min ɗariƙi ana cikin tahiya da tare da mutum dubu ana tahiya sai mutum ɗari bakwai da mutum ɗari da sittin da wani abu sai sun ka dawo dan obayi ya dawo da su yace dan me za mu kashe kanmu mun ce ga shawarar da mun ka bashi mun ba shi shawara ya ce bai bi mu ba mu zuwa ba mu kashe kanmu ga banza fakana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yin firkatayn to mutanen nan da sun ka dawo ba annabi sun kasu kashi biyu game da su a firkatun kulo na qatuluhum wasu jama'a na cewa in mun dawo da yakin ga su munafikan ga da sun ka dawo mu kashe su wa ta taqulu la naqtuluhum wasu jama'a na cewa ba mu kashe su dan me za mu kashe su ba za mu kashe su ba kun ga an rabu biyu dama shi munafiki abin da ya kaso kenan munafiki bai son ya ga an ya kai wuri guda Zanen bai samun bukata ta. Allah shi mana maganin munafukai duk da suka kulle Allah ya mai sai gare su Allah ya kare mu daga sharorin su to fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar fa malakum bil munafiqina fi ataini bisa kunka ka suka shi biyu game da munafukai ko hada kai wuri guda mana a yaƙe su wallahu arkasahu Allah ya kota ya kora su bi ma ka saboda abin da suka aikata kala shafi'i shafi'i yace summa shahidu ma'ahu yawmal handaki to su mutanen ga da sun karaba ma annabi jama'a ba an kace a yaƙe su ba a yaƙe su ba yanzu daga zuwa handaki ya kuma sai sun ka koma hitowa kun ga mugun abu ya shigo fatakallamu ma haka Allah azza wa jalla fi qawlihi kai sun ka dora mai agon manganu wanda Allah ya faɗa sai suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura wayannan munafikan nan na na shekaran jana Uhud suna sun ka to yakin handake yau sai sun ka dora da Allah da manzo nai ba su yi mana alƙawarin koyi ba sai ƙarya qala shehu abin da nan a shefa ya ce falamma ishtaddar bala'u sadda bala'i ya tsanani ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbai ne na faka na sun kasirin mutane da yawa sai sun kalla munafukai wata mu zika kalamin kabihin sun kai magana da magana mai muni shi sha'anin munahici dan dai abubuwa sun yi tsanani wato abu na mai sauki wasu su koma munafukai inda sun ka da tsanani falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi ma bihi an-nasu min bala sanda annabi ya ga abinda mutane ke ciki na abinda na bala'i wannan tsawadurri da kuma cutuwa ja'ala yubashiruhum sai ya shiga ya yana musu bishara waya kula yana cewa wallazi nafsi biyadi na rance da Allah wanda na yake ga hannu ne la yufarrihu Allah Allah zai koyanye muku damuwa mata rauna abin nan da kuka gani mina shidda wal bala na tsanani da bala'i wallahi Allah zai muku maganin fa inni la arju an adufa bil baitil atiki amin ni da kuka gani wurin ga yana yin in tashi daga Madina in tai Makka in yi dawafi ga amintaccen ɗakin nan na Ka'aba amina ina amintacci babu wata hitina wa an yarfa Allahu azza wa jalla mafatiyar Ka'aba kuma ina fata Allah ya tura mabudayen Ka'aba ga hannunmu wala yuhlikanna Allahu kisra kuma wallahi Allah zai halaka kisra wa kaisara ku ji wannan imani ga cikin bala'i amma kwaɗayi ne ga Allah yana nan bisa ga alƙawarin da Allah ya yi mai duk tsananin ga bai canza ba bai yi ma Allah mugun zato ba to haka imanin kwarai yake ga cikin wahala amma Allah ya sanar da shi zai bashi nasara to nasara ita ɗaita magana nan ta Allah ita ɗaita yaka ta gasgantawa wala yuhuli kan Allah kisra wa kaisara wallahi Allah zai halaka kisra da kaisara wala tunfaqanna zahuma kuma za a ciyar da taska su su da suka tara a kwaso ta ai aiki da ya tafi sabilillah to da annabi ya ba da wannan bayani fa qala rajulun mimman sai wani mutum cikin wa'annan da a tare da annabi sai ya ce la asabi ga saba annabi ku ji shi wanda a cikin wanga hali wai ka magana ya sai ya ce manyan kasashen wanda bai ci garin su ba ka faɗin wai ya kasashen manyan kasashen duniya ya ce su da yaƙi. ala ta'jabu na min muhammad ba ku mamaki game da muhammad ya idona an dufa bil baitil atiq yana mana alƙawarin wai za mu yi dawafi ga yantaccen daki wa an wa an kunu kunuz farisa roma kuma wai a raba dukiya farisawa da mutanen rum wa na hahuna la a hadu ahaduna an yi zaba illa ga'idi yanzu ga mana ɗayan mu ma ko amincewa bai yi tsoro ya kajin ya ta dan cewa yana wajen kashi ka a kashe hirarta wallahi lam ya idina illa gururan wallahi muhammadu ba komi na yake mana alkawari ba sai karya kuma ga cikin sawan annabi manahikin Allah kenan yan ba da irin wagaba ba a gane sai shi ta ba mutane illa ba a gane ba amma yanzu asiri na ya tono kuma kun ga an gane shi Waƙala wani kuma waƙala qala na wasu munafukai kuma suka ce mai mamma a cikin da a tare da annabi eh lana ka ba mu izini mu koma gida mu ɗan gyara gida wa buyuta na auratun gidanmu al'aura ne wato ba ta da katanga ba ta da danni wa qala na wasu kuma sun kace ya ahla yasriba ya ku mutanen yasriba la maqama lakum ba ku da wurin zama nan ko in ya koma gidansu inda ya hito ku ban madina farji'u ku koma inda kun ka hito wa samma ibn isaqa alqatil alqa'il alawwal ibn isaqa ya ambaci alqa'il alawwal mai magana na farko yace suna ne abin na mutaabu ibn qais ya ce shi ne ya yi magana ta farko warƙa'il sani mai magana ta biyu ausu ibn abin nan kibdi to haka dai sharrorinsu suka bayyana saboda an kai lokaci inda duk rikicin siyasa ya yi yawa to za ka ji manganin mutane za ka gane kowa ka san matsayi ne ba ka gane ya in ba su ga wannan ba da in sun ka ga wannan nan suka ganin a kai an kai ƙarshen ka yanzu gamawa da kai za a yi to za su yi to su wata ra'ayinsu ya mutanen ya siri bala kama lakon ba ku da wurin zama da dan melmimi wa ƙuri'a bai fata ya la kama, ai la iqamata ba ku da zama wala makanata ba ku da bagi farjiu ila manazilikum ku koma wuraren wa mataukayin ku madina na madina wa kanu kharaju ma annabi sun hito tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila salih salihi jabalan kharijin madina wani dutse ne wajen madina sai ya taho da lirkita da zuwa ga yaƙi aka faɗa musu wannan magana ku koma ku bar masu yaƙi ku koma masaukin ku wa yasta'zinu fariqun minhum an wasu jama'a kuma suna neman izinin annabi ya ba su izini fil ruju'i su koma gidajensu ya ƙulo na ‘yan buyuta na aura suna cewa lalle gidajen mu al'aura ne, gairi hasina babu gina gare ta ba tsararrata ba, ya kusha alaiha ana jin tsoron a faɗa mana cikin gidaje muna nan kala ta'ala Allah ya ce wa ma hiya aura ƙarya su kai gidansu duk ba aura ba gidansu duk kewaye ki in yuriduna babu abin da suke ni illa firara gudu ɗaya suka so su yi min kitani yakin na suka son suwa gudu saboda haka sun nemi ka ba su izini su sai su gyara wani abu ba komi za su gyara ba gudu na za su yi walau kala alaihim da an shigo madina gare su muna kadariya daga bangarorin ta nawahiya su masu iluwa alfitina sannan an ka neme su wato aita alahun addakiluna fitina wayannan da sun ka shigo madina sun ka kire munafikai sun ka ce su yi ridda shine fitina ai ar ridda wa muqatilatu musulmi su ba su haɗin kai su yaki musulmi Allah ya ce la atawha wallahi da sun zo maka yadda al'amari ya yi tsanani da kahirai sun samu ratsawa cikin madina sun ka kira munafukai da munafukai sun kama musu yaƙin musulmi la atawa bil kasari la atawa wa qur'a bil madi la atawa la atawa aw la atawa aya duha da sun ba da wannan kalmar da aka nema gare su ta yin ridda wa fa'aluha da sun aikata abin nan da aka nema gare su na ba da haɗin kai a yaƙi musulmi wa ma talabbasu ha, inda ko sun yi haka nan da ba su zauna madina ba ai ma talabbasu ha, ba su zauna madina ba bishina biha bishina abin nan da kusanta da nisantarta ba su zanna za su nisance ta ai la asra'ul ijaba da sun yi gaggawa la asra'u al ijaba da sun yi gaggawa su karba ila shirki zuwa ga shirka ɗayi batan bihi nufuso tare da daɗin ransu za su karɓi shirka ba za su zana wa mata su biya illa ya tira sai ɗan lokaci kaɗan zamanan ƙalilan ɗan lokaci kaɗan sun ma inna man a ta alfitina sannan duk wanda ya zo ma shirka ɗin wanda ya zo ma hitina wato shirka wa da kala nafsa biya ya shigar da kai ne ciki toliku za ta hallaka shi shi hitina duk wanda ya kaɗa kai ne ciki da kai ne ya faɗa cikinta to ko za ta halaka shi wala yantadiruna wala yuntazaruna illa qalila ba a ta musu sai dan lokaci kadan wala kad kanu ahadullah min qablu lalle sun kasance su yi ma Allah alƙawari can harko halafu sun yi abin da rantsuwa min qablu gazwatil handaki kamin yaƙin handaku sun yi rantsuwa cewa layi wallunar adabar har abada in an yi ta yaƙi ba su juya baya ba su ba annabi baya to su sani wannan alƙawari da suka yi wa kana ahadullahi mas'ula Alƙawarin Allah ya kasance abin tambaya an rufa biyu ga cikawa da shi lalle za a tambaye su wannan alƙawari da sun kai saboda haka shi alƙawari ko da wasa mutum ya kulla alƙawari, to alƙawari ba abin tambaya ku yi alƙawarin da kuka iyawa kada wani ya sa ku yi mai alkawari kuma ku dawo ku walwale Alƙawari ba wa kana ahadullahi mas'ula Allah ya taimake mu قل لن ينفعكم الفرار قل لن ينفعكم الفرار إن الموت أو القتل لا إلا قليلا قل من الذي subhanahu wata'ala yace kullun yanfa'akumul firaru ka ga wa munafiqai gudu ba ya unhwanin ku yan faratun ko kun yi gudun minan mauti daga mutuwa ai mutuwa ko ka gudane ta yan rubuta maka ita sai ka yi ta saboda haka ka gaya musu cewa gudu bai unhwanin ku yan farattun minan mauti ko kun yi gudu ga mutuwa aula katil ko kun yi gudu ga yaƙi ka a kashe ku wa izan in ma kun yi gudun ai in faratun ko kun yi gudu la una ai ba za a ba ku jin daɗi fi duniya nan duniya ba da firaye ko bayan gudun ko ba illa kalila sai dan lokaci kaɗan a baqiyata ajalikum iyaka abin da ya rage na ajallan ko da kun yi gudu kun tsere abin da an ka rubuta muku gudun ku bai sa a ƙara shi yana nan wanda an ka rubuta shi saboda haka ko kun ƙere abin da ya rage ɗan cikin na abin da an ka rubuta muku shi za ku yi suwa sai ku mutu Kulka ce man zallabi ya kum, to wane ne wanda zai kare ku ayi kum wane ne wanda zai kare ku min Allahi daga azabar Allah in arada bikon su'an in arada Allah bikon su'an in Allah ya nufi wani abu mara kyau gare ku wato halaka halaka wa hazimatun da karewa in Allah ya nuhe ku da masiba wani na zai iya tura masibar da Allah ya nufa gare ku babu ta aw yusibukum bisu'in wato ko in ya same ku da wani abu in arada Allah a wane ne ka iya aw yusibukum bisu'in wa ka iya samar da ku da wani abu na azaba na halaka in arada Allah bikum rahama in Allah ya nuhi rahama gare ku idan Allah ya nuhi ku da alheri to wane na cikin mutane zai iya juyar da alherin nan ya kuma she shi azaba babu shi saboda haka ku lura da wa'annan ayoyi kakku dauka kamar wasu na aka karanta muku sa su cikin zukatanku in Allah ya nuhi ku da rahama ba mai iya kawo muku cuta in ya nuhi ku da cuta ba mai iya ture muku ita ku lura da wannan a karantarwa ce mai muhimmanci ba wai wa'ancan dai da aka magana ba mu ma karantarwa ce muhimmiya gare mu wala yajiduna lahum min lahi ba su samu wani wanda ba Allah ba ai gairi bi wani Allah waliyan majibanci yanfa'uhum wanda zai umfane su wala nasira kun ba su samu wani mai taimako ya dafa durra anhu wanda zai tura cuta gare su idan Allah ya nahe ku da abin da ba ku so to ba ku samu wani waliyi wanda zai ture muku abin nan da ba ku so Idan Allah ya nahe ku da alheri ba ku samu wani maki da zai tura alheri. don rage maga da kuke gani muna ta yanzu wajen bida a hanyoyi mara kyau da masu kyau ko iri ta biya aka yi ba abin bincike na bida arziki duk tauhidi na yi mana karanci tauhidi na mana karanci abinda duk Allah ya rubuta ma duk rigima masu rigima za su yi ta su ba su yi ana ya kawo gare ka idan Allah bai nuhe ka da alheri ba duk rigima masu rigima su yi rigima za su yi ta su ba za su iya samar da kai alheri ba ba mai iya bayar da alheri sai Allah kuma ba mai iya ture shi sai Allah subhanahu ta'ala Allah ya ƙara mana sani ya ƙara mana tauhidi ya tabbatar da shi a cikin zukatanmu kada ya alamun lahul ma'awuki na hakika Allah ya san masu sassauce mutane wayanda ka bin hanyoyi suna sassauce mutane suna hana mutane su hito kai tsaye su yi abubuwan da an kasa su kaiwa ne in ka tsaya kai yi kaza kullum kana nan kana abu kaza ya za ka samu arziki ya za ka zama kaza ai in ka tsaya sai ka ga kaza sai ka ga kaza Allah ya ce to wayannan masu sassauce mutane ya san da su ba kada ya alama Allah da ma'auki na minku nan masu sa kasala ga mutane al-musaddidi na minku masu sa mutane kasala wa su ne muna sune munafikai cikin alamomin da aka gane munafiki wanda zai ga kana aikata aika alheri ya ce, in kana aikata aika alheri ba ka samu alheri ai wanga aiki in kana yi ne wallahi ko ko abinci ka samu nan gaba kuma aikin alheri na ya kuma sa aikin alheri na to wannan yana cikin alamar munafikin Allah in mutum ya nema irin wannan magana to ka san kowane na kake tare da shi duk wanda kai ma irin wannan to ka san kowane na kake tare da shi shi yake Allah baya ganin magana Allah gaskiya ta shi yasa kakan ya aikin Allah bayan Allah ya shi da kai ne ya fara inna Allah ma ladina taqaw wal ladina hum muhsinun shi na yace man amila salihan min dhakari aw unsa wa mu'minun falanahu yanahu hayatan tayyiba abin mana amila salihan min zakari aw wata wa mu'minun falanuhu yannahu hayatan ba. shi Allah shi ya faɗi wannan amma munafiki na ce maka kai wa in ka tsaya kana wani aiki ya kusa aiki alheri nawa kuma ya sa Allah ya ce wanda ka yi ne zai bashi hayatan tayyiba yace wallahi in kana yi wani aiki kai nan gaba wato za ka samu matsala don ko abinci sai ka kasa sai ka rasa kaza sai ka rasa kaza to in mutum ne maka irin wannan to ka gane alama ce ta munafiki ba eh bai san Allah ba saboda haka shi abinda da Allah ya ce gani yake ƙarya ne na taba ba ku wani labari wani da ya zo nan makaranta ya iske wani wane kana nan makaranta har yanzu ya ce eh, kai kana ina ina Legas. kuma zan dawo rana wace in kawo mata in daura aure na na kusa aure wallahi kai ko zan nanin. ka ci ba ta zuwa makaranta ta yi ma aure eh, yana nan rana wace waɗin yana batun ya kawo takarda sai wanga ya aika mai cewa ni wai aka daura aure na Ya ce na ka samu abin aure Ya ce wanda kacce bai iya bani shi na bani ya eh, shi munafiki bai ganewa duk abin da Allah ka faɗi munafiki bai gane shi ya eh, gani ya kai duk shirme na to alama munafiki abin da Allah ya ce zai yi sai ya ce maka in ka dogara daga wannan wato za ka yi kunya to alama ta nuna mutumin nan da kaka magana da shi munafikin Allah na ku lura da wannan eh? a ah, jahilci ah, abin na ah, menene ma'ana jahilci a to wannan halin baka ce bai jahilci na ga wannan bai ga malamai ga sunan wa'anda sun yi shi sun yi uwa ta sun yi uba ne ga duniya ba kuma suna na zaune makaranta bai gane zuwa na sai dai ka ce aƙida ce wadda cikin zuciya ta yi aƙida ce kawai Allah ya taimake mu akwai abin da aka ce ma jahilci wanda ba a gani amma wanda aka gani ne bai na ai an san aƙida dai ce kawai mutum na da yi. to Allah ya ce su dai masu sassauce mutane kada lahun ma'awuki na minkum hakika Allah ya san masu sassauce mutane cikin ku al na wa humul munafiquna sune munafiqai wal qa'ilina li akhwanihim da wayanda ce ma yan uwan su halumma ilaina wane ku ta wannan wurin mu ilaina ku ta wurin mu wala ya'tuna ba'sa su suna kiran mutane su ce a bi su amma su ba su zuwa yaƙi illa kalilan sai ɗan kaɗan an wasu ma'a don a gani kuma don a jiya ba don Allah ba to wannan duka alamomi ne na munafikan Allah subhanahu wata'ala Allah yana bayyana mana irin wa'annan alamomi nasu don mu san su saboda wani ya iya baki ne kuma sai ka ga inda duk adda sanyi shi a gaba gaba inda adda zahina na yaka jayewa amma inda duk azzatan yi shi an gaba gaba to iri ne iya matsoka in baka sa alama sai ba shina iya mai shi ka ji ne kai ma sai ka zama hikin amma in ka sa alama hiki da ka ji magana tai to zaka yi dare dare da shi don ka gane ba abin nan ba ba mutunan kana ba ashihata alaikum don tsananin ruwa game da ku ai bil ma'awanati suna ruwa su taimake ku jam'u shahihin wa huwa al-bakhil wato bakhil shine shahih abin nan mansubun ala zanni ashahata aw abin nan mansubun ala hal wa qara Ibn abi abala ashihatun birrafi qira ibnu abi abla ashihatun ala annahu khabrun li mubtada'in mudmar ya zama khabru na wani mutada almudmar wanda aka boye ai a ashahata alaikum su matsanantan ruwa na gare ku bil ma'awana suna jin takaice su taimake ku ganin suka a wa'in san ta yakin tare da ku kuna sun ka taimaka ma tunda ku an manya ciki kamar kuna so ganin sun taimaka ma kun san duk irin waɗanga da biyu na manayici akwai su ga mutane da yawa wani aiki alheri na ya sanya, amma sai ga to ai ni in nayi wannan ai wa na an kawa ba wani an gaba ba ai suwana an kawa la ni bai ai su ne wa kenan in ni kuma aikin Allah na ya san in yi Allah ya ce ai aikin nan amma yana ganin wai in yi wani wani yawa don wani shi abba baurin shi ko ba babbana ba to ai girma Allah ka ba sai kuma ko ka koma gehe in bai tashi baka girma bai baka shi saboda haka girma Allah ka bashe shi kuma ko ka ki taimakawa wanda ya rubuta ma girma zai bashi girma fa idza jaa al-khawfu idan tsoro ya zo a ra'aita hon zaka ga munafiqan nan yanzuruna ilayka in suka diba gaba ba su gama hita ba sun ka diba baya ba su gama hita ba sai su dawo wurinka yanzuruna ilayka suna kallo gare ka ta dura ainihin idanunsu tana birkita kallabi yi gusha alaihi mina mauti kama wanda aka somar saboda mutuwa aika nazari kamar kallon au kadaura ne kamar birkita idon alladhi yughsha alaihi min al-maut wanda mutuwa ta somar da shi ai sakaratu gage mutuwa ya somar da shi za su dawo wajenka idan sun ka gaba mahita sai su dawo wajenka wasu an mutanenka kai za zahaba al-khawf in tsoron nan da suka ji wanda yasa sun ka dawo wurinka in tsoron ya gushe Ah, abin nan wahi zata mu an ka samu ganimomi salakukum za su haɗu da ku ai adukum za su cuta muku aw ko kuma za su buge ku ma sun samu dama da alisanatin hidadin da halusa masu kaihin eh, zagi ashihata ala khairi don tsananin kwaɗayin su ga alheri ai alganima don tsananin kwaɗayin su ga ganima ya dulubu na haso na neman ta su dawo su iske ku da maganganu kamar ba suna ba ula'ika Allah ya ce waɗanga lamiyo yominu ba su imani ba duk wanda ka canzawa lokacin da ya ga abu mai tsanani ya canza imani in ya ga sauki kuma ya canza imani wannan lamiyo yominu ba su imani ba mumini imani guda gare shi kun bai canzawa bai canzawa shi yasa ganin kuka je ina yawaita cewa ya kamata malamai su yi nesa da matsalolin su yi nesa da shiga cikin tsakiyar siyasa haka domin kun gani a wannan alamar da ƙur'ani ka faɗi nan kana iya gane manafakai da ita mutumin da yake za ka ji yana ta yabon abubuwa na alheri in ya ga alama alheri zai samu in ya ga bai samu alheri sai ka ga ya mai da alherin nan da ya faɗi ya mai sai shiri to alama munafiki kenan to inda bai shiga ya yi dumu dumu shi ba ana gane shi inda gehe ya tsaya ya kun ga ba a gane shi to amma yanzu ya shiga ya yi dumu dumu an tahi abin da ya can ya samu ya ga bai samu ya dawo duk ya bata abin nan da ya dumu dumu shi ne kun ga alama ta bayyana don aƙida kenan ba guda gare ba in ya ga wurin cin daɗi inda babu wahala sai shi aƙida ta ƙwarai in ya ga tsanani sai shi mugu aƙida kun ga ba mutumin ƙwarai na ba baki biyu gare shi ta tajidu duna sharran nasu zalwa jahaini allazi ya ati haula bi wajen wa haula bi wajen to kun ga abin yana da muni kwarai da gaske saboda haka ku bar dururun kuna shigewa da ba ku iya aƙida guda mutane na nan na kallon kowa kuma ko mutane ba sani ba sai Allah ya sanar da su wani ko ya ya matsayi ne ko ba su sani ba sai Allah ya haɗa masu? wata rana sai ka ga abin da kake zato duk ya gushe kun ga dai ga sanan ah, da sifa ga guda biyu da ya faɗa Ya yace ulaika lam yu'minu waɗanga ba su yi imani ba haƙiƙatan da haƙiƙa. wa a malam kuma waɗanga duk aikin sun kai Allah ya bata shi wa kana zalika lihbadu wannan bata aikin su ya kasance Allah ya tsira mai sauki ga Allah wato bi iradati idan ya so ya wace aikin su to abuna mai sauki gare shi ya sabuna al-ahzab wayannan ƙungiyoyin na mina da na kahirai wato suna zaton ƙungiyoyin nan na kahirai su muna kai duwa ga ebota da suka yi wato ƙungiyoyin na ahzaba na kahirai da suka zo daga makka suna zaton ƙungiyoyin lam yazhabu ila makka ba su yi a sun ka koma makka ba shine suka ta wanga mina yace su haga suna nan madina li shiddati jibunihim saboda tsananin tsoron su wa da tsoron mina wanga kahirin shi na da suka waɗanga abubuwa wa in ya la azabu ka sanata karratan ofura, idan ko kungiyoyin sun ka koma dawowa karratan ofura wato wani karo na daban bayan sun wuce yanzu in sun ka koma dawowa kuma ya waddu manafakai za su yi gurin ayyataman naula annawan baduna suna gurin da a ce sun kasance fil arabi can cikin ƙauyuka da dai a ce ba madina suke suna can cikin kahire zaman in an to musulmi ɗaya za a haɗa masu ba da su ba su suna can da a ce suna cikin kayayyar zaman su ai ka nuna bilbadiya suna can sun zaman su daji inda wayanda ba musulmi ba ya nuna ana ambaye ku suna tsoron tambaya game da labarin ku akabari akabari ku ko suna can wato suna gurin in kayayyar sun ka dawo dore a ce suna ƙauye tunda madina an ka kawo hari suna gura a ce suna ƙauye sun kaga wani ya biyo sai ce kai ya labarin musulmin nan na madina kun yake ne shi ya haida kai ne da cikinsu ya labarin musulmin nan na madina ya ji akwai akwai so wani na nan wani na nan wani na nan ya ji wayanda an kashe da wanda ba kashe ba ya saluna ana an baye ku suna tambaya game da labaranku ku mal kufari tare da kahirai Allah ya ce ai walau kanu fiku irin waɗanda malaika Allah da sun zamo cikin ku hazil karra wannan karo na biyu ma qatalu illa qalila ai ba su yaki ba sai dan kaza ai munafiqai sharri ɗaya na a cikin musulunci man da suka sha yahi ohanin su yawa ko yanzu kuna ganin ko kowace tahiya wa'annan da amina haikan Allah su ba su da aqida munahikin Allah don ya haito ya ce kai ba na Allah kake ba bai hana gobe in ka bashi kuɗi ya ce duk duniya ka yi kowa e bai da aƙida shi banda sheri babu abin da ciki ne babu alheri cikin kowane iri addini dai na Allah ne in ba da yana na Allah ba ai da son wace shi duk inda sun ga mutanen kirki sun yi ba su yin can, amma in sun ka dawo bayan an gama komi da komi sun ga gama musulmi sun samu nasara to za su dawo su sun ka iya yabo su sun ka iya kirari su sun ka iya kaza don su shiga gaba shi manahikin Allah bai san kunya ba e eh, kuma wai abin na manahikin Allah bai san kunya ba bai jin kunya ko ya da awar shi malami ne shi ne malami na kawai bai san komi na kunya ba Allah kai muna maganin su inda duk suke ka sani Allah kai muna maganin su duk shirin da suka kulli ka sani Allah ka mai sai gare su yace har hadihi halul munafiki na ga gazotul khandaq wannan shine halin munafiki wajen ga Ga khandaki gazotul ahzabi kenan wannan shine halin munafiki to Allah da albarka sunayenka mu dai ka kare mu daga sharrin munafiki kuma ka taimake mu mu dai kada mai munafici kuma munafikan ka kare mu daga sharrorin su ka taimaka mana Allah ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin mu ka kare mana mutuncin mu da lahiyar mu ka kare mana rayukan mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah suratul ahzab kenan muka kwana Allah ya kai mu wata ramadan Allah ya kai mu wata ramadan wato ni ina son wata ramadana saboda akwai daɗi gare shi cikin ka ya kwashi zahi ya kwashi zahi kana kallon ruwa suna kallon ka babu wani za ka yi da su shi yasa ni ina son wata ramadana to Allah shi kai mu wata ramadana Allah shi kai mu wata ramadana to sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam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 Allah mana roƙonka ya hannanu ya mannanu ya bade a samawaki wal ya zan jalal wal ikram ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta mana laifukan da muka yi da gangan da da muka yi da kuskure ka gafarta mana laifukan da muka yi da barna da da muka yi da jahilci ka gafarta mana laifukan da muka yi a ɓoye da da muka yi a bayyane ka gafarta mana laifukan da mun yi da waɗanda za mu yi nan gaba dukkan sa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah da albarka sunayenka Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan ya Allah ka kai mu wata Ramadan ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali tare da wadatar arziki da albarkar sunayenka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka su cikin kaburburan rasu. marigayansu Allah ka haskaka su cikin rasu masu rai kuma Allah ka taimake su Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe to duka mahaifan mu Allah ka sa aljanna makoman mutane da su ka gabarta musu ka gabarta ma uwayensu da kakanninsu ka gabarta musu ka gabarta ma yannansu da kannansu ka gabarta ma ɗiya da iyali da zuriyar mahaifan mu saboda albarkar sunayenka Allah ka ya mana ba mu da kowa ba mu da komi sai kai Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sa aljanna makomanmu. muna roƙonka Allah da albarkar sunayenka da sababanka madaukaka ka shirya maka shirya iyalin Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka yahe mana ka yahe musu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu ka kare su ka gafarta musu ka gafarta ma wayansu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah da albarkar sunayenka da sabobinka madaukaka ka ya mana Allah ka ya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu iya da duriya wanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka kama mana tarbiyyar tarbiyyarsu mazansu da matansu Allah ka kama mana tarbiyyar su. Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ya Allah ka kare maka kare su kamar da hankalin su karatu da ibadarka Allah ka buɗe kwakwalwar su ka sa musu basira Allah ka kara musu basira Allah ka ƙara musu hazaƙa, Allah ka ƙara musu zalaƙa, ka ƙara musu fahimta addininka, saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana, kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka, manyan shugabanni manyan mawadata manyan bara da musulunci da su masu tsoronka da albarkar sunayenka da mu da su ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana mu dai ka taimake mu Allah kada mu kulla mu kowa shehi Allah da albarkar sunayenka mu dai ka taimake mu kan mu kulla mu kowa shehi kuma kada mai niyya niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah kai mana maganin su duk shirin da suka kulliya Allah ka mai sai gare su Allah duk shirin da suka kulliya Allah ka mai sai gare su duk makircin da suka yi Allah ka daure su da shi duk kwalle kwallen su Allah ka kulle su da shi saboda suna yanka ka tausaya mana ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita firgita su ya Allah kowa addani ya su walakanta ma Allah ka walakanta su ya Allah ku gina mana rami don mu fada Allah ka kada su ciki Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda albarkar sunayenka bukatocin mu suna da yawa ka tusaya mana duk bukatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu saboda albarkar sunayenka ka ansa mana addu'a ya Allah bayinka musulmi yare da maya maza da mata masu rai da matattu wayanda aka yi da wayanda za a yi mun ka dukkan suka shirya suka gafarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya musu abin tsoron tsoronsa duka Allah ka kare su ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ƙara mana imani ya Allah ka ƙara mana tsoronka ya Allah ka ƙara mana ibadarka ya Allah ka ƙara mana akhlasi saboda albarkar sunayenka ka tosaya mana Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lahiya ka ƙara mana Najeriya lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali ka gusar da tsoro da hirgita ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka ƙara ma jihar lahiya da zaman lahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta ya Allah ka kare mu ka kare garin nan nama da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ka tausaya mana Allah ka taimake mu ka taimake al-musira da jama'arta ya Allah ka taimake mu ka taimake al-musira da jama'arta ya Allah ka taimake mu ka taimake al-musira da jama'arta Allah ka zaunar da musira lahiya Allah ka shirya matasanta ka shirya dattijawanta ka shirya malamai da almajiranta ka shirya tsohahi da matasanta ka shirya masu kudi da talakawanta Allah ka zaunar da masira lahiya Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ya Allah ka kare maka kare masallatayenmu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai mu ka kare limamai da mamun mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya an makaranta ya Allah ka shirya an makaranta ya Allah ka shirya an makaranta ka shirya malaman su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu ko da dare ko da rana inda don muka yi ya Allah ka tausaya mana ka yi mana arzikin tahiya lahiya ka yi mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga shirin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga shirin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma mu ka gafarta ma ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات